jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannun mu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na mai suna shirin ana yi da kai shirin ana yi da kai shiri ne da ke taba batutuwa da suka shafi al'umma a yau shirin zai tattauna akan yanayi na sanyi wanda suna na habala lafage zai shiga cikin gari domin tattaunawa da su al'ummar wannan gari na mu na kano domin jin irin halin da suke ciki suke tsintar kansu a wannan yanayi na sani ku biyo mu am sunana aliyu muhammad zangon mulkita to alhamdulillah ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun yi wa allah godiya da irin lokacin da muka samu kanmu musamman a wannan sana'a ta mu ta harkar kifi mutane ne wanda suke ta'ammali da harkar ruwa hmm. da lafiya da kuma tsaftar a alhamdulillah gaskiya kamar yadda kake gani duk sati a nan muna sawa a mana shara sannan a kula da guraren da muke aje kayayyaki yawwa ko da a lafiyar jiki alhamdulillah yanzu baka gaba yadda kusan kowa za kowa da kayan sanyi wani da akwai wani babu to muna kula da jikinmu sosai gaskiya alhamdulillah to ana kan samu wasu su dawo cikin amma ko dai ba ya kai hmm. bangaren ka a miya bangare na insha Allah kullun inda na je gida insha Allah ina kokari na gana Eh, na samu ruwan zafi na yi wanka a kan lokaci insha Allah. Na'am to yaya wasu matasa da ba shawara? ɗaukar lokaci wanda sai su iya ce a yi su wannan lokaci sun yi A wannan lokaci gaskiya shawarar da zan ba wa matasa shine ita alwala mutum da ya sani duk lokacin da ya sabunta ta wato yana samun lada ne yana kuma ƙara eh, saboda an ce wato rana gobe kiyama guraren da muke yin alwala yana haskaka mana inda muke kallo ina mai ba matasan mu shawara akan su dage da yin alwala kuma kada ya zamanto saboda sanyi ya hana ka yin alwala saboda shi dama addini dole sai ka jajirce kana tare da Saminu Muhammad Idris Malam ga mu a cikin yanayin sanyi ya rayuwa a lokacin sanyi gaskiya rayuwa a lokacin sanyi alhamdulillah na farko dai mun fi lafiya to amma muna dan samun yanayi wanda in mutum bai daure ba gaskiya ibada ma tana da yiwa Allah wallahi saboda na farko a ni magana ta gaskiya tsakanin da Allah kusan kullun sai nayi ba zan ce kullun ba amma kusan kullun yana tunda ni yana dafa ruwa nake wanka wanka baya bani wahala alwala da asuba a alwala da asuba yawanci ranka da karfe biyar haura nake tashi wallahi sai dai in makara ne na tashi karfe biyar da wani abu eh, kuma yanayin karar da mai kasan lokacin yanayin man shafawa a malam man shafa idan da kana siyan shi eh. lokacin sanyi ya ma sati uku a yanzu magana ta gaskiya sati ɗaya ne da yan kwana biyu haka zuwa ko kwana goma bai fiye ba na farko in ka sai manka ne ka yau kwana na biyar na sai na dubu na dubu ɗaya da ɗari uku amma ina tunanin dai inda ya ƙara wata biyar ɗin ina tunanin sai na fara neman kuɗin da zan amfani da shi a'a magana ta gaskiya sanyi alhamdulillah na bara da ya hige yanzu dai na bana muke ciki amma na bara ma alhamdulillah aka ci lafiya sanyi aka gama wani fata kake yi wa matasa ko kuma wani kira kake alhamdulillah ina fata da kuma al'umma annabi gaba ɗaya duk wani mai damuwa allah mana maganinta don ana cikin yanayi bayan yanayi na sanyi gaskiya tsakanin da allah ana cikin yanayi wanda mutane ya kamata a ce masu dama su taimaki marasa dama da kuma abubuwan da aka yi gwamnatoci su suka san hanyoyin da za su saka mutane da alkhairi sunana siraja malam siraja ga a yanayin sanyi rayuwa cikin sanyi gaskiya rayuwa cikin sanyi alhamdulillah zan ce sunan kake wanka a sati Eh, gaskiya a sati ba zan wuce bai uku gaskiya domin Allah domin annabi yawwa gaskiya ina ina shafa mai gaskiya yayin karar da mai kuma da kuma alwala a gaskiya tsakani da Allah akwai karar da mai kuma alwala domin Allah da mai annabi ruwa bana cikawa da yawa <laughs> Allah kwa sakamakon ka san ruwan da shi ko yaya eh. yanzu idan ya taba ka tsakani da Allah bana jin daɗi wasu da ka gani ko cikin abokai ko unguwa da ga yanayin mu'amalar su eh, tsakani da Allah na gani mu'amala su da ruwa domin Allah sun rage mu'amala da ruwa saboda sakamakon sanyi dan yau akwai wani mutum ma da na gani mai sai da ruwa eh. domin Allah ta sawun shi uku na ruwa yake yi eh. yace amma wallahi ya yace sawu guda ma bai sayar da shi ba <laughs> Allah saboda wai sanyi ne ya zo ba a sayar ruwa to shawara to na baiwa yan uwana shawara matasa gaskiya da mu dinga tsautace jikinmu mu kuwa da mu saboda sakamakon yanzu dai ga sunan cututtuka ne wanda suke suna abu na a duniya suna yaduwa gaba daya a cikin duniya gaba daya to sakamakon kaga ita cuta da kake ganinta tana sa komai ai yana da yana son kariya mai gida ko to kamata muke tsautacewa kuma muke karewa muke tsautace jikinmu saboda akwai zaka ga wasu ka ga mutum yana aiki aiki na dattuma yana yi zaka ganye na gaya ma da barkatai haka kuma a cikin mutane yana sana'a bai damu da jikin shi ba to bai kamata ba gaskiya irin wannan ni dai ina baiwa abokaina matasa shawara gaskiya da suke tsautace jikinsu ake tsautace muhallai sunana abubakar mai batir malam abubakar mai batir ga ma'a yanayin sanyi tsakanin sanyi da zafi wannan yanayi ne eh to ni gaskiya na fi son sanyi gaskiya dalilin da yasa ko na fi son sanyi saboda talaka yana da maganin sanyi amma ba shi da na zafi ka gane ko yanzu sanyi ya dame ka za ka iya zuwa ka samu bargo ka lulluɓa ko ka samu riga mai dan nauyi ka sa ka gane ko sannan kuma cututtuka da suke yawan damun mutane ana samun saukin su lokacin sanyi ka gane ko to wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'a da yasa nake son lokacin sanyi fiye da zafi sati so na kuke wanka mm, dole in takaita ka gane ko ya kamata in yi shi sau bakwai amma zan yi shi sau biyar saboda yanayi ka gane ko Eto eh eto eh shawarar da zan bayar shi da yanayin sanyi yanayi ne wanda ya zamto cewa yana da ɗan takura musamman ga mutumin da ya zamto cewa kazami ne shi gaskiya sosai ka gane ko amma ba wai wani burgewa bane a lokacin sanyi ka kasance ko da yaushe za ka ɗebi ruwa kai wanka don ka burge mutane saboda illa ga lafiya ka gane ko mura da sauran abubuwa haka za su iya damu za su iya kama ka ko dame ka yawa to kiran da zan yi shine kuma lokacin sanyi ba wai lokaci bane da kuma mutum zai zama kazami 100% yana da kyau mutum ya zama yana da tsafta saboda ko da kyautata addinin addininsa tsafta din tana daga cikin abin da Allah yake santa ah, assalamu alaikum sunana kabiru tanimu mai sana'ar kifi a galadima a ah, rayuwa ga ta muna fafatawa gaskiya a ah, alhamdulillah gaskiya mu dai muna kokari a bangaren mu saboda kullum da safe ana dan zuwa ana dan sharewa akwai masu shara da suke zuwa suna share magudanar ruwa da ledoji da waye-waye idan an ka fito ana dan hada kudi a sallame su kana ganin yadda wasu sai a yi ɗau kwanaki ba a samu an yi wanka ba wasu ma alwala suka yi hmm. sai tilgawun to ya kai a wannan lokaci a gaskiya dai wannan bai dace ba ya kamata a ce mutane suna kula da tsafta ta jiki da ta muhalli saboda ita tsafta abokiyar rayuwa ce eh, ya kamata a ce mutum a kullum a bai yi mawa a ce ya yi wanka kamar sau biyu ya yi da safe ya yi da daddaren zai kwanta to inda yayin mutum zai haka insha Allah fatarsa da jikinsa zai ji daɗi kuma zai samu walwala sosai to yaya wannan yanayi ka wata waiza ce ka fi jin daɗi a ka tsakanin zafi ko sanyi mm, to gaskiya ni fi sabilla na fi sanyi kawai dai abun da bana so a cikin sanyin hazo amma dai sanyi normal saboda za kwana a cikin ɗakin ka lami lafiya ba sauro ba zafi ba za ka gumi ba fanka ma yanzu kaga mun kunce fanka rabar da mu kunna fanka ma Mummanta tun da aka fara sanyin nan to gaskiya dai rayuwa cikin sanyi ta fi daɗi in dai mutum yana da tsafta to shawarar da zan ba matasa shine a dinga kula da tsafta ta muhalli da ta jiki yawwa sannan kuma mutane duk da dai ana halin matsi na rayuwa to ya kamata samari su dage da nema na kansu domin su tsira da mutuncinsu. To masu kallo duka-duka a nan wannan shiri namu na ana yi da kai na wannan rana ya zo ƙarshe sai kuma wani makon Allah ya kai mu za ku je mu da sabon wani maudu'in ko kuma bako. A madadin wata ta sada ni da ku ita ce Amina Tahir Square Yahaya fage na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Ga jadawalin labarai da shirye-shiryen matashiya TV. Cikakkun labarai za su dinga zuwa muku a ranakun Litinin zuwa Asabar da misalin karfe tara na dare a shafukanmu na YouTube da Facebook. Sai takaitattun labarai da zai dinga zuwa muku a kowace rana da misalin karfe shida na safe. Ba iya labarai muka tsaya ba akwai shirye-shirye na musamman da aka tanadar muku domin faɗaɗa muku ku masu kallon mu. Shirin rabin ilimi shiri ne wanda kuke tuwo da sakonnin tambayoyin da suka shafi addinin musulunci kuma ake amsawa zai dinga zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin tsaya da ka shiri ne wanda yake tattaunawa da manya da kananan 'yan kasuwa masu sana'ar hannu zai dinga zuwar muku a kowace ranar laraba da misalin karfe takwas na dare akwai shirin zamantakewar ma'aurata shiri wanda yake koyar da dabarun zaman aure domin samun farin ciki a cikin gidajen ma'aurata. Zai dinga zuwar muku a kowace ranar Litinin da misalin karfe goma na safe yayin da shirin sirrin ma'aurata wanda yake zaƙulo matsaloli tsakanin ma'aurata tare da samar da hanyoyin warware su zai dinga zuwar muku ne a ranakun juma'a da misalin karfe takwas na dare shirin kuma zo mu tattauna shirin ne wanda yake ɗauko maudu'i da ya shafi al'umma tare da tattaunawa a kansa zai dinga zuwar muku kai tsaye a ranar juma'a da misalin karfe tara da rabi na dare zuwa karfe goma. shirin yar cikin gida shiri ne wanda yake gayyato 'yan 'yan jaridu da masu alaƙa da aikin jarida domin jin irin gwagwarmayarsu tare da bayar da shawara ga ma'aikata bayan duba ƙalubale da aikin yake fuskanta. Zai dinga zuwar muku ne a kowace ranar talata da misalin karfe tara na dare. Shi kuwa shirin ciki da gaskiya shiri ne wanda yake gayyato 'yan siyasa domin baje kolin su ga 'yan siyasa da suke karewa zai dinga zuwar muku a ranar lahadi misalin karfe takwas da rabi na dare. Shirin dandalin Kaniwood shiri ne wanda yake gayyato jarumai da 'yan 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ko waɗanda suke da alaƙa da masana'antar domin jin irin gudunmawar da suke bayarwa zai dinga zuwa a ranakun Asabar da misalin karfe 8 da rabi na dare. Kazalika akwai shirin rayuwar masoya. Shiri ne wanda ake gayyato masoya musamman waɗanda suka fuskanci ƙalubale suka shaguwar maya a rayuwar soyayyarsu domin jin irin abubuwan da suka fuskanta. Zai rinka zuwa muku a dukkanin ranar Litinin. da misalin karfe 8 da rabi na dare. Bugu da ƙari, shirin ana yi da kai shiri ne wanda yake taɓo ɓangarori daban-daban da suka shafi al'umma domin samar da hanyoyin da za a magance su. Zai dinga zuwa a ranar Laraba da misalin karfe 8 da rabi na dare. Kada ku manta, za ku iya samun Matashiya TV a shafukan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok da sunan Matashiya TV ko kuma shafinmu na X wato Twitter at matashiya karanta labaranmu a adireshinmu na yanar gizo matashiya da squam ko kuma kai tsaye ku tuntube mu ta hanyar kira ko kuma ta hanyar whatsapp a kan lambar wayarmu sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida matashiya tv mai tsage gaskiya komai ɗacinta